toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de nos médias partenaires, auditeurs et auditrices. les 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalango. À la présentation, Habiba Ahmed et Salamatou Kadri. Comment tu vas ce matin, Salamatou Très bien, Habiba, et de ton côté Ça va bien aussi, Salamatou. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Tiens-toi bien, le programme du jour est vaste et varié. Nous commençons par les flèches d'information qui nous sera présentée par Nafisa Sirfo. Nous irons après à Tawa pour cours des régions. Après interviendront la chronique Loti, la rubrique culture linguistique et notre page sport. Nos rubriques Ramadan, notamment la rubrique conseil religieux et la rubrique conseil du nutritionniste. Habiba, il y a aussi la rubrique recettes culinaires qui pourrait intéresser nos auditrices, surtout en cette période de Ramadan où l'on veut varier ses mains. Le mois de Ramadan permet de vous présenter les recettes des différentes communautés du Niger. Nous suivrons également un entretien avec Echetouma Lambormou. Elle est la fondatrice du Centre Martaba. C'est un centre d'accueil de jeunes filles et de jeunes femmes du département de Koni. La fondatrice nous dira tout sur son centre dans un instant. Chers auditeurs, veuillez s'ouvrir les flèches d'information avec euh, Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Habiba. Bonjour Salam. Bonjour Nafi. Bonjour à tous. Alors la première phase de l'opération vente de céréales à prix modéré a débuté ce samedi 30 mars à Fadezeno, dans la commune urbaine de Dosso, sous l'égide du gouverneur de la région, le général de brigade Hiro Umaru. Cette initiative vise à fournir des céréales à des prix abordables à 24 300 ménages, soit environ 170 000 personnes reparties dans les 43 communes de la région. Le ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a présidé le samedi 30 mars à la direction régionale de la santé publique de Zender une cérémonie de dons de médicaments, de matériels médicaux offerts à la région par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit des kits et des consommables destinés à la préparation, la prévention et la riposte aux épidémies pour faire face aux urgences sanitaires. Hier lundi 1er avril s'est ouvert à DIFA un séminaire sur la mise en œuvre des orientations contenues dans la lettre de mission du ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. En effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, euh, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a adressé une lettre de mission à chacun des membres du gouvernement, lettre de mission qui imprime la nouvelle vision du CNSP et ce conformément aux aspirations des populations. Ce présent séminaire vise ainsi à outiller les principaux acteurs de l'administration territoriale sur les mécanismes d'une mise en œuvre efficace de ces orientations à travers les cahiers de charges des gouverneurs et des préfets. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa, bonne journée. Comme annoncé plus haut, l'invité du jour est Thomas Lambormou. Elle est la fondatrice du centre Martaba à Konni. Dans cette première partie, elle nous parle des activités du centre, le bénéficiaire et les modalités du paiement des frais d'inscription. Écoutons. to sunan foye kin dai sunan foye martaba sai yan santar da eh inda muke koya ma yara sarrafa sarrafa kashi-kashi akwai dumke-dumken tela akwai brodori na hannu da na mashin akwai trikotashi na hannu shi ma da na mashin akwai haraka cuisine ciki kuma daga karshen ta le produit cosmétique mai muka ce ma produit cosmétique kamar abin da shi bangaren sabuni mai da kingin abubuwa yaushe ne kuka yi yawan wanga foye. to wani foyer na yi karen shi an 2008 ne karen shi su wane ne da su wane ne suke aiki nan cikin foyen gana ku to eh, mutane dai kashi biyu suke har ya kai kashi uku daga farin dai da na da na soma eh, da ta kuɗi kenan da naga akwai na samu ɗaya evolution kaɗan cikin tahir sai ni insiran lesorfilin e, eh, bancin afar lesorfilin kuma yanzu na ƙara en plus avec les handicapés yanzu bana dai akwai handicapés cikin tahir tamu kenan su rabu kashi uku kuma dukan su sun da shan fiye da shan fam maka farmi kenan kuma su waɗancan lesofilin kinan da lesan kafe su ba su biyan kudala sai a travers kama waɗancan da ke biyan kuɗi muka sai check da muna ba waɗanga eh kin da abin yake yanzu ya ne biyan su yake biyan da suke farmuwa ne nawa nawa suke badawa eh, to ba mu ga da mun kai abin ga muka aka tahiyar da harkokin biyan kamar su tufi yan premier versement kenan sai 50000 francs par an kenan su tufe yan mai vaksa man kenan waɗancan son kakin gi kenan duk abin da Allah ya sauke maka kana ba da guntu guntu son dai muka kenan kamin a ne kin ta kare ya zama to kai kule kan kuɗin naka ma'aikata nawa ne gare ki wanda suke miki aiki ma'aikata biyu akwai game da ni ne a uku ni a ta uku din su kenan akwai mai kula da haraka tricotage da wani broderi da wani abin ga eh, kenan kula da haraka mashin eh, ita ma waccan ta bangaren ta tana kula unikiman da haraka tricotage na mashin mai ita waccan ita tana kulawa da bugudugi kin na hannu da take kuta shi na hannu duka ita ka kula da su ni kuma an tanki responsable ina kula da haraka kup na yara couture kenan ta bangaren kup kin nan duka ina abin su le different model da ya kamata a koya musu kenan ni ta ga abin kenan sai dallo ka in ba na ita ko wacce monitrix sai ta duke relief to yanzu kayan ga in kuka gyara su ina ne kuke kai su ya kuke da sai da su sai da su kuke kasuwa to lalle kayan nan duka in mun kaɗu muka su sai da su makai sai da su makai tunda duka yanzu mutane sun gane inda ka goyo ka bida in ka zo foye maktaba kai tsaye ka same ta in kayan sanyi na ka nema in ka yi kesa ko hula ko ne ensemble na kayan dari in ka zo nan cikin santrakin ka same shi e eh, talaman ke mun yi ta publicity yau da gobe duka kowa ya gane dai inda ka tashi neman abu ga inda saka samu shi kai tsaye sai da su muka kuma sai da su kenan suna muka sayan kaya aiki kuma mu sake su kenan duk abin sun ka confectione kenan su shan on van satun akwai inda ma ka kai sagin su kamar dagugon na goyi akwai inda surplus inda ga kamar muna mace muna bukata kaya aiki kenan ina iya ta iliki don su kuma su kaya aiki sai mu sake tahiyar da harkokin to yanzu wa'anga da kuke ta koya ma yaran ga kamar masu shekara nawa nawa ne to waɗanda muka ta kama kamar masu shekara goma sha biyu zuwa sha takwas kenan su na muka ɗauka mu taimaka ma kuma ta ɓangaren marayun nan da ɓangaren eh, waɗancan mara abin ga mi aka ci mun nan me su waɗance ne masu biya kenan babu zancen shekaru ko shekara nawa ki zo da su kici kina son koya aiki kenan babu wani zancen eh, a ce ba za a ɗauka ki ba ko kaka ashikin taki take shekarun naki eh kenan babu zance da eh, sahin shekaru na iya ku gaya mana kaman adadin waɗanda kuke koya ma duk shekara yanzu dai bara ina da adadin 130 130 kenan gomiya tara nan duka waɗancan na da muka taimaka ma e waɗanda ke biyan nan kenan su 40 na muke su ga biya mm, kenan a cikin su kenan suna kuɗin nasu in sun ka biya muka sayan waɗanga muna ba waɗanda taimaka ma waɗanga mm, gomiya ta kakin nan muna sayan kaya aiki muna ba su to duk waɗanda suka kai shekara goma sha takwas ya ne kuke yi da su yanzu bana na sake sabon tsari saboda duk shekarun ga shekara uku na naka sai in yaye su in ba su attestation kenan su samu su masu tayi su samu gashin kansu me yanzu sai na maido su da mu shi mun samu taimako na teloli producta taimaka da teloli to shi yasa na maido abin tsawon shekara biyu kenan tun daga kayan aiki kenan abin da an matsalar mu guda na waɗancan ƙananan kaya aiki su ɗaya na matsalar mu mai teloli muna da teloli kenan sai na maido su shekara biyu kenan in ya ta shekara biyu sai in yi attestanta gaban iko gaban kowa da kowa mu yi invita mutane duka mu gayyace su kenan ranar da muka ba da wannan sakamakon kenan sai a yaye su kuma a sake ɗauka wasu haka nan muka tafi da abin yanzu. to yanzu kuna samun ku riban abin ga ko ku kawai da ekin ku ku tallafa ma yaran ga marayu da andika ga. to riba ta babu zancen riba cikin wata hiya ko kaɗan babu riba tun da in dala na samu ina sa ta ciki kenan riba mu guda ta jihadi e, jihadi na muka saboda yaran nan eh, abin da ya sani shiga cikin wannan eh, abu na taimakon nan saboda na ga ɗiya mata su tu ɗiya mata sun shiga cikin wani hali na shaye-shaye sai ki ga yaran ya shekara goma sha biyu sha uku sha tana shaye-shaye to ke ga kenan in an ka samu an ka yi a abin su an ka samu an ka ciwo ka matsala mine a ciwo ka matsala a samu aikin da za a sa su ciki wanda da lokaci sun san suna da aikin yi amma in yaro yana zamne babu wani aikin da za shi cikin duniya kenan karshen ta wannan shaye-shaye na zai sa gaba surtout yanzu duniya da muke cikin ta to dalilin wannan abin na kenan ni ba wani abin duniya naka bida ba abin duniya gaba na na so in same shi ba nan ba eh amma idan a ce bida kuɗi na aka babu san can bida kuɗi cikin wata tahiya Dans cette euh, première partie, nous retenons que la fondatrice a inséré les jeunes filles orphelines de 12 à 18 ans pour sauver la dignité de ces jeunes. Son foyer ne fonctionne qu'en partie pour l'humanisme. Chers auditeurs, nous allons écouter ensemble les conseils religieux avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien. Habiba, qui dit le religieux aujourd'hui Après une journée de jeûne, le fidèle doit rompre la rompre à la du soleil. Quelle est la conduite que le jeune doit adapter avant la rupture Élément de réponse avec le prédicateur Ousmane Haladou Yahya, Jean au téléphone par Hawa Ousmane. Il a des conduites avant la rupture. Vous savez, la rupture, ça fait partie des actes euh, d'adoration. Or, tout acte d'adoration a besoin de recueillement. Tant que c'est possible, il faut s'organiser. On peut, après avoir même fait ses ablutions, on peut accomplir deux, deux pour confirmer ses ablutions, lire le Coran ou faire d'autres chercher le pardon d'Allah réciter les formules, les euh, noms et attributs de Dieu, ça nous permet donc de, rompre dans la concentration, mais surtout de pouvoir euh, invoquer. Parce que, effectivement, au moment de la rupture du jeûne, c'est un moment où les invocations sont invoquées. Il est 11h passé de 10 minutes pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Pour la deuxième partie, nous allons suivre qui Habiba Madame Echetou revient sur les différentes stratégies de récupération de ces jeunes filles orphelines et les difficultés qu'elles rencontrent dans ce métier. Elle appelle les autorités locales à encourager l'initiative. Écoutons la suite. to yanzu wane ne ke tattaro miki su yaran ga ya ne kike sanin su kawo kansu ne suke keke gida gida kina neman su ko kawo miki ne ake yi to yanzu dai daga da ni ga sa communicate kai radio na ka sa sanarwa to sai ya kai yanzu akwai kungiyar marayu da annan cikin kwanni Eh, sai in ta bangaren su in ce to ina son su samu mini yara tun su suna ba da taimako su ma ta bangaren abinci su samu mini yara waɗanda sun kai adda shekara goma sha biyu zuwa sha takwas kenan in sun samo su kuma akwai shaida da suka ba su na kenan in sun zo sai su zo da wannan shaida shaida cewa kenan an tabbatar da magainiyata eh to kai ji naka ina samu ina ina doka su kenan ni in lokacin doka su yayi kenan da lokaci yayi su da kansu sun sani uwayen diyan kenan sai su ta can wurin kungiyar ta marayu akwai tun akwai president kin marayu kenan ta can na za su tahiya su kai takardar aihuwa da takardar mutuwa ta uba kenan sai a ba su dan tiki tiken nan an ka ba su shi na da uwa da da nan za su zakwa su kamin shi nan kenan na shaida cewa su waɗancan sun yi bincike sun tabbatar da marayu marainiyata kaji yan ka ina ɗaukar su na ma'aikatan nan waɗanda duka naka kula da su ɗiya mata da naka kula da su kamar iya mata waɗanda a cikin mawadacin hali mine ne an mawadacin hali kenan ko maraye na ko waɗanda yaran da uwaye ba su da halin wani abin ga kenan waɗannan yaran na naga ya kamata in kama musu na abin in sama musu aikin yi wanda gobe za su iya zama da kansu saboda yawace yawace yana sa su cikin abubuwa da yawa yanzu ɗiya mata sun ya kai suna an ce swace swace suna an an ce shaye shaye suna an an ce wani karuwanci na suna kuma yara ƙanana daga shekara goma sha biyu zuwa sha takwas nan sai ka ga duka rayuwar yaran nan ta zan ta zan eh, cikin wani hali na dole Allah tilas in kana da imani ya kamata a ce ka tausaya ma waɗannan ɗiyan ni da dangance daga wannan abin na nika yaƙi da wannan wahaloli ta da wahala ta ga diya mace na shaye-shaye ga diya mace na na na na na sai da kanta ga diya mace tana swace-swace to kenan ai rashin aikin yi na ta wannan abin in ta samu aikin yi ta dore da shi kenan babu wani lalanci da za ta aika da za ta aikata a rayuwarta to ni bisa ga wannan tausayin na ne shiga cikin wannan yanayi na in wahala in taimaka ma waɗannan bayan Allah mm. to yanzu kayan aiki kuna da kayan aiki babban matsala ta gudana kayan aiki kamar kaya waɗanga kaya da ƙananan kaya da muka aikatawa su na an matsalata na an matsalata tun da babu wani tallafi takamaiman wanda zai bugun gaba ce bari ma'aikata can eh, an tana bakin ƙoƙarinta tana yi dan gari bari mu taimaka mata saboda eh, abinda ta kai cikin gari tana taimakon yara ƙanana kowa ya sani tunda iko sun sani kowa ya shaida kan gari sun shaida wannan santarkin bisa ga irin taimakon da na jan kokarin da na kai amma ba a samun takamaimai wanda zai dauko ko da eh, tisun gana ya ce bari in kashe can saraka a ba waɗannan bayan Allah a samu a taimaka musu eh ba sai kuɗi ba kaya aiki dai sun zugutu wani cusi wani lain abin da an kasa ana aiki da shi cikin wannan ma'aikata duk mun samu wani bawan Allah ya taimaka mu da su ai ya sabke musu kaya tunda yayi jihadi kenan eh tunda duk aiki jihadi na muka nan muna yi kenan mutane ba su isa gano da haka nan eh kenan shi ɗaya na babban matsalar mu rashin kayan aiki kananan kayan aiki tun daga yanzu in zaka duk buge da zai tunda ah, inda ne samu sakamako tun da shike ina da wani ilimi daban to inda duk na sarrafa abubuwan nan da na sarrafa suna na ka sai suwa kuma in su kaya aiki tun da waɗancan kuɗin na wancan zubi bai isa na ka sayan kaya aiki kuma ina zakwa ina ba waɗanga bayan Allah tun daga ini sai ka kashe shi ka ashirin ka kaya homine ne cikin cikin cikin gulbi haka nan na to ke gani to ke ga ba salaka akwai ba wani mai taimako akwai ba kenan in ba daga hama ubangiji ba kakana ka kai shi wannan wannan abin thank you ana samun kayan aiki kenan thank you ni ma ina ƙara ɗauka waɗannan bayan Allah tun da abin yayi yawa hai shi na faɗa shi mamaye gari wannan delan kaskin ta yaga ɗiya mata ƙanana eh? sai ga yarinya yan shekara goma sha biyu sha uku cikin cikin wata situation ta ta shaye shaye ta delan kans to yanzu ke kuma ina son in yi gokifiran duk eh, la ta bai iyawa saboda da sha ƙarhi ƙarfi na kaɗan na eh tunda ba wani akwai wanda zai kama maka bisa wannan abin to kenan ko ka ga abin da eh, kana shin ciwon shi ba ka kai wani abu eh tunda bakin adadin abin da ka san kana yi shine zaka doka kun taba samun tallafi bangaren wani proje ko wani gwamnati to tallafi da ni samu babu kamar cebon ONG cebon ya me take to ONG cebon nan gaskiya bakin gwalgwado wasu teloli duk in ki gani su ma gare mu wallahi ONG cebon ta taimaka mana da su tunda su ga lokacin da suka samu finance bayan su da abu ya sha baya ba bakin gwalgwado duk abin da sun ka samu matan nan tana kokarin kutke kutu abin nan ta taimaka mana da shi eh to abin na su ma abin yi sanyi nasu kenan ba irin da na ba da aka samu taimako ko lokaci bayan shi sai fodaka da ta bamu celoli bara su dai na dai bakin dai waɗanda sun ka taimaka kenan inda kenan ana samun tallafi ko ta wajen gwamnati ya san eh, tun da ni da sha inda ni gode ma ubangiji da shike ta ikon nan shi ya ban gidan da nake ciki tunda sun san irin shan kokarin da naka cikin gari to na ɗaya na samu biyan bukata me ta bangaren a soyo wani abu wanda ya kamata a taimaka nan na abba a yi eh kenan saboda shi da naka son in ja hankalin gwamnati bisa ga ya kamata kenan duk waɗanda mutanen da a cikin aiki irin wanga namun ga masu son su jihadi ka ga yaro cikin mawadacin hali cikin nakasa da tozarta ka yi ka samu ka ciwo kan matsala kamar sheshi mutum ya zama mutum har ya zama mutum kan shi ma taimaka ma wani ai ba babban shahadin da ya wannan ai ya kamata gwamnati ya kai waɗannan santokoki ba ni kaɗai ba ko duk inda ada irin su ya kamata a ce an samu hannu cikin tahiya C'était Achette Malam Barmou, l'invité du jour. Elle était au micro de Habiba Ahmed. Chers auditeurs, il est 11h passé de 16 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire santé de l'émission Le Niger qui parle du jeûne chez les personnes âgées. En islam, il n'existe pas d'âge pour arrêter de gêner. Cependant, lorsqu'une personne du troisième âge souffre de certaines maladies, le jeûne lui est déconseillé, suivant les explications du gériatre de l'hôpital général de référence, Dr Andia Abdelkader. Il est au micro de Zainabou Abdou. Habituellement, on a besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Maintenant, pour avoir ces 2 à 3 litres d'eau par jour, euh, comme on est en période de ramadan et que nos activités sont essentiellement nocturnes, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre de grandes quantités d'emblée. Au lieu de prendre un litre d'eau sur place, donc on prendra par, par exemple un verre toutes les 30 minutes donc ça va permettre de mieux hydrater l'organisme. Autre élément qui est extrêmement important, c'est la consommation des, fruits et légumes. La première raison, parce que les fruits et légumes sont riches en, vitamines et en sels minéraux. Et ces vitamines et ces sels minéraux sont favorables notamment à une meilleure hydratation de l'organisme. Le deuxième élément qui explique l'importance des fruits et légumes, c'est vraiment lié à la forte teneur en eau de ces, de ces aliments. Généralement, vous avez autour de 80 à 90%, sinon plus d'eau Vraiment, c'est à consommer en bonne quantité au moment de la rupture. Toujours pour mieux gérer son hydratation, ce qu'il faudrait vraiment éviter ou modérer, la première chose, c'est notamment les excitants. Habituellement, lorsqu'on prend des excitants, on a tendance à émettre des urines et c'est pour cette raison qu'on dit que le, généralement le thé a des vertus diurétiques, favorise l'élimination des urines. En temps normal, c'est plutôt un avantage, mais pendant le mois de Ramadan ou lorsque nous perdons de l'eau, il ne nous est pas possible de remplacer cette eau donc du coup, ça peut favoriser la déshydratation. Également, d'autres éléments qu'il faudrait éviter pendant le mois de Ramadan, les aliments qui généralement renforcent la soif, parmi lesquels les aliments qui contiennent de, de l'arachide. Et c'est pour cette raison il faudrait modérer la consommation de ces, de ces aliments-là. Les boissons sucrées, il faudrait les, il faudrait les modérer parce que quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, ça désaltère à un moment, mais les conséquences de ces boissons sucrées, c'est que lorsque vous consommez beaucoup de boissons sucrées, notamment la nuit, ça peut avoir une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des vertiges. Chers auditeurs, c'était Abdelrazak Bello, le nutritionniste, sur la consommation de certains aliments et boissons et recommandé pour une meilleure hydratation, tandis que d'autres sont à bannir. Passons maintenant, Habiba, à la rubrique hebdomadaire. Les jeunes du ramadan cette année se pratiquent pendant la période de forte chaleur, ce qui impacte l'hydratation de l'organisme. Oui, Habiba, on vient de l'annoncer tout de suite dans l'autre partie. On va écouter docteur Andy Abdrazak. Il était au micro de Zainabou Abdou. Est-ce que les personnes âgées peuvent jeûner La personne âgée, comme on le sait, elle est définie lorsque l'âge chronologique est supérieur ou égal à 65 ans, tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Alors, il existe d'autres définitions, hein, des définitions selon le contexte. Majoritairement, en Afrique, dans notre contexte, on retient par consensus que euh, la personne âgée est définie lorsque l'âge est au-delà de 60 ans. Donc, ce qui fait une frange de la population qui est différente de l'adulte. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi C'est euh, une prescription religieuse de notre religion qui oblige une personne en bonne santé de rester à jeûne conformément aux prescriptions de euh, euh, la religion. Et ce jeûne veut dire qu'il faut s'abstenir de manger, de boire strictement pendant plusieurs heures qui varient d'un contexte à un autre, parfois jusqu'à 14 heures selon certains pays. Donc la conséquence d'être à jeûne, c'est bien évidemment euh, l'hypoglycémie, donc manque de sucre dans l'organisme, la déshydratation qui est l'absence d'eau dans l'organisme quand on sait que ces différentes constituants sont importants pour la bonne marche des cellules. Alors, est-ce que le sujet âgé peut jeûner Plantant ce décor et définition, la personne âgée est classée, euh, selon beaucoup de sociétés, euh, globalement en trois, trois, trois tranches. Majoritairement, la personne de 65 ans à 74 ans, c'est comme l'adulte. Donc, en général, ce sont des patients ou bien des personnes, quand ils n'ont aucune pathologie chronique, elles sont robustes. Donc on les classe dans les adultes. Maintenant, vous avez les personnes âgées de 75 à 84 ans. Ces personnes-là, en général, elles ont des déficits. Elles, sont, elles ont des, des, fragilités qui euh, les exposent à être moins réactives à un certain nombre de stress, que ce soit un stress biologique ou bien un stress physique. Et vous avez le grand âge. Généralement, dans notre contexte, au-delà de 85 ans, la personne, elle est très âgée. En ce moment-là, vous allez trouver, en tout cas pour la majorité des personnes qui ont des pathologies chroniques, beaucoup de déficits, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit une dénutrition, par exemple, que ce soit une perte d'autonomie. Donc la personne, on va dire, elle n'est pas complètement euh, autonome d'elle-même. Et donc, ça signifie que cette tranche d'âge, généralement au-delà de 75 ans, lorsque la personne a certaines fragilités ou certains critères de fragilité, très souvent, on conseille d'essayer de jeûner selon ses habitudes de jeûne, quand bien même qu'il n'y a pas de règles strictes. Donc, assez souvent, ce qu'on remarque chez les patients âgés, il y a beaucoup qui, conformément à leur habitude, ils arrivent à jeûner et on leur dit essayez. Si vous sentez que vous ne pouvez pas, vous arrêtez ou bien vous rompez le jeûne. C'est l'intention qui compte dans ce contexte. Donc il n'y a pas d'âge pour arrêter de jeûner. C'est très difficile de vous répondre. Le grand âge, en général, ils ne peuvent pas jeûner. Récemment, j'ai vu un, un patient que je suis qui est âgé de 85 ans. Il avait l'intention de jeûner. Il a fait le premier jour, mais difficilement. Donc il a fait le premier jour difficilement. Et de lui il dit, il n'arrive pas à jeûner parce qu'il a une sensation de soif terrible, sa gorge est sèche, il est il ne peut plus tenir debout. Donc vous voyez que euh, en général, le grand âge, au-delà de 80 ans, très souvent, ce n'est pas fortement recommandé. Mais comme je dis, il n'y a pas de règle sans exception. J'avais aussi l'habitude de voir une patiente d'environ 90 ans qui fait son jeûne. Donc vous voyez que c'est difficile de vous donner euh, euh, une réponse précise, mais je pense qu'il faut voir en fonction des pathologies, de la fragilité, des comorbidités, c'est-à-dire que est-ce que la personne, est-ce qu'elle a des pathologies chroniques pour lesquelles elle prend des médicaments Est-ce qu'elle a une perte d'autonomie C'est quoi la perte d'autonomie Est-ce que pour ses besoins de base, est-ce qu'il faut les lui faire Cette personne a d'emblée, elle ne peut pas geler, elle ne peut pas s'alimenter d'elle-même, elle ne sait pas ce qui se passe, donc c'est pas la même. Est-ce que la personne a un problème cognitif, c'est-à-dire est-ce qu'il a une perte de mémoire et tout, il ne peut pas gêner, c'est clair. Est-ce que la personne a des comorbidités qui font qu'elle doit prendre des médicaments essentiels pour euh, traiter ces pathologies Dans ces contextes-là, en général, c'est au cas par cas, on conseille assez souvent de, de, de ne pas trop s'engager. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditoires, direction Tawa pour l'écho des rejoints. Après le prix de la volée à Niamey, aujourd'hui l'écho des régions nous conduit à Tawa pour parler toujours des préparatifs de la fête des Ramadan. Notre reporter Idrissa Adamou a fait le tour des ateliers de couture dans la capitale de l'Ader. Malgré les, coupures d'électricité, ces derniers estiment que tout se déroule bien. Écoutons son reportage. abin da ke ɗaukar hankalin magidanta shine tufayar iyalinsu wannan lokaci na tsadar rayuwa ko maɗauka teloli na samun ayyuka kamar ganda suke a can baya adamu ila wani tela da ke anguwar zulanke ya yi shaida kamar haka to gaskiya dumke dumke alhamdulillah na samu a san yanzu da ja kowa ya karkata hankalin shi ga sallah yanzu dumuka ne na sallah duka wanda ya kawo wanda an ka amsa kuma insha Allah muna fatan Allah ubangiji ya sa mu samu mu mu bashi eh to gaskiya duka kwai shi surtu dai na mayya dai saboda ka san su yaran mahi yawanci ana sai musu na kanti ne guda guda dai ana samu dai ana muka musu yara amma dai na mayya da yahi yawa na matan da sun yawa sai dai wani jiko ubanni iyali kan gwamnati sayan tufafi dumkakki a bisa ga kasuwa to ko menene yake kansu ga ɗaukar wannan matakin Musa Abdulwahab to wani bi ƙwarewar lokaci eh in ba samu an ka saye da wani ba haka kai wurin tela sa wani bi na yar ta sai dumkakki eh da an sha samun haka nan sai sallah ta ta yar bai dumke ba yar su ta yamma kuka gana shi sa saboda kauce ma wannan abin ga sai a sai don kai eh, sunan maya dai ko da tare dai bai samu ɗinke ba dai su suna ganewa yara yaro shi bai gane da haka nan an taba samu an kai dumki ban same su akan lokaci ba har sallah ta yi kusa don gurin kai yara su ta kuka sai da na sake koma in sai wannan dunkakken na ba yara Yana kaga abin na nura ta dan karu a cikin halin da ake. Su ma telolin na danganta cewar lattin da suke yi na da nasaba da kurewar lokacin masu son donki da rashin samun wadataccen wutar lantarki in ji Umaru Sani tela ne da ke anguwar Tsimitau. A fama da matsala ta rashin wuta. To kaga su kuma masu kawo aiki ba za su iya ganiya ba. Wani hatta kullum idan mutum ya kawo aiki shi abin da ke wata aikin shi da kawo shi iske an kare. Babu ruwan shi da na wani ya riga na shi zauwa. Sai abin da gurin shi da ya kare mai aiki. To kuma su mutane ba su fahimta da a yawan lokaci a kuma matsala ta rashin wuta kwarai kwarai. kwarai yana kamata kilan su hankuri da mu tailori idan ka kama mutum aiki bai ida ba to ka bashi dan uzuri a shi kuma aiki shi dan kokarta sai duk ya samu dama aiki ya kokari a aikin nan a don gaskiya wannan lokaci abin da mutane su fara hankuri dai na da tai matakan da mu dan doka shi na da yan kar FTL ga ta mu ta da wuro da mun dan saba aiki da ita ka dan juna ta haka ka dan gagara haka nan kai tai wanda Allah dan hore ma kuma sa da inji to amma gaskiya tibila inji bai da wata riba don duk mai aiki da wata kura ne aiki da inji gaskiya ba zai ci maka ko ta kai dai yana yi na saboda dai ga azo azama ba a komi litar motar kin zai sha cike ne to kuma yan Nijar yan wata yi ba za su kasa kama fakcir ba za su kama ita fakcir kyanwa. A nasu bangare masu shagunan sayar da tufafi ɗumkaki na danganta karatuwar sallah sun yi samun kasuwanci a tabaki Abdulhabu wani mai shago. To gaskiya ana sayi sosai amma ɗumkaki an yi matsa na yara na yara mata da yara maza duk an ka yi matsa ma yanzu bisa na mayya. Eh, mayyan nan sai sallah ta ka dabdada an samu an hidda yara sannan a koma su kuma mayya su koma faman nasu. A yanzu gaskiya an yi ciniki sosai amma ya ma rubaya eh, ya ma rubaya Eh, Chers auditeurs, c'était le reportage de Idrissa Adamou. À présent, place à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hassoumi. Bonjour Guruza. Bonjour Salamatou, bonjour Abiba. Bonjour Guruza. Guruza, le sélectionneur nigérien de football a gagné son pari pour ses matchs de journée FIFA. Oui, euh, il faut noter, Salamatou, euh, la sélection nigérienne de foot a gagné son pari, certes. Euh, ah oui, beaucoup reste à faire. Oui, les poulains de Badou Zaki ont joué deux matchs. La première rencontre était face aux éperviers du Togo au stade El Mohamedia où le MENA a été battu 2 buts à 1. Le deuxième match a mis aux prises les gazelles du Niger aux étalons du Burkina Faso. Le match s'est soldé euh, sur un score nul et d'un but partout. Deux rencontres de préparation pour les équipes de deux deux rencontres pour les équipes, deux rencontres capitales pour les quatre staffs techniques qui vont euh, permettre aux équipes de se situer avant les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Gourouza a débuté le vendredi 29 mars. Les phases allées de un quart de finale de la mhm. Ligue des champions de la CAF se sont achevées le dimanche 31 mars. Oui, Abiba, les confrontations ont été euh, tendues et des résultats mitigés. Seul le champion en titre, Al-Ali, euh, s'en est sorti vainqueur. Simba SC de la Tanzanie a été tenu en échec par le champion en titre, Al-Ali d'Égypte. TP Mazembe de la République démocratique du Congo et Atlético Pétrolier d'Angola ont fait match nul 0 but partout. Même score 0 but partout entre Young Africans de Tanzanie et Mamelody Sanders d'Afrique du Sud nous parlons également des matchs allés de la Coupe CAF disputée ce week-end. Oui, euh, mauvaise opération pour les Algériens d'Isma en déplacement au Nigeria devant Rivers United. L'équipe algérienne euh, s'est inclinée sur le score d'un à zéro, un résultat qui risque de coûter cher à Usma vainqueur de la Coupe euh, l'année euh, passée. Le stade malien a connu des difficultés également à domicile contre Drams euh, FC de Ghana sur le score de 2 buts à 1. Derby égyptien Zamalek a battu 2 buts à 1 Futur FC. Abou Salim de la Libye et RC Berkane du Maroc ont également fait match nul. Les matchs retour des quarts de finale débuteront le 7 avril prochain et les équipes vainqueurs arracheront leur ticket pour les demi-finales. Voilà pour le sport. Abiba Salamatou. Merci Gourouza pour toutes ces informations. Bonne journée. Qui allons-nous découvrir Salamatou Âgé de 32 ans, marié et père de quatre enfants, Souleymane Sadou est un jeune peintre au marché de la rive droite de Niamey, un métier qu'il a appris avec son papa dès son bas âge. Après des années d'apprentissage, aujourd'hui, Suleiman Sadou est devenu maître peintre très sollicité dans les marchés. Omar Hamma est parti à sa rencontre pour son portrait. agoga kai pensoga se kambara zanka hinka goga dangame suleiman sadou dey si kala haro banda habo gamora nodi arrondissement gwa kanti nyamai galludunka goyowo babo banda nana dondo anir fahamandi matekan an sintinda aigo daga ci pentir pentir za a kano a yi gati a yi babu banda o zama babu pentir no a yi koya banda maso moso yadin kala ino ai kak ai mo gita yi bon wani ifo sen na goyo wasu ba to wallahi to ai kulkan no dubar wani wulo kolo bor babu goyo ya nishi ni shwanga deno zama babu goyo no a yi di agonda na fa a yi ai bindai go gudu ana famu yi gito jiri da iya kan yi ga banda kan pentir da nirgite wallahi na fade kan ai duwara da kici si sijan an kan ga murada ite ai kwara ga ngwain dara ai murada ai mogo gite moso moso ya dinga goi si sijan sendai amma ba da wodin suleiman sadu a gogin ga hina kulte kanganan bore kankan de goi ado amdugai ga sandi ise wallahi pentiri wallahi agwanda sandai zama nigihin ni bora muka aminen sai couleur yakinin gaba aka agar nimo ni preparation ga ni rate ara sku du sanne sku char banda amma yo de ga te ay gi ci bora se no de bora fama famandi wo kinga ba ay ga tanti a jini a di suleiman adamu amantikal fatauci zano kan bai ga gwai ado borowo dai goga sabo matakan ganda goga gwai kyar bandid wallahi bai gano gwai gwai kai no kul lorman no ali tay samat kan ba e begano penti an taisi goy kan e kan do e begano en da man do problem donc e wogana ganda suru de goyowo de suleiman sadu ago ginga bafunai teda ginga almayalai a yandi borowo de hiji agonda zankataki boromono kan igace nongay kul hare ama kaga pentiri dan vindeira butikeira nodin haro banda kanti arrondissement gwanta nyamai galludun C'était un reportage de Omar Hamma. Place à la rubrique rose. Qu'est-ce que les filles nous ont concocté aujourd'hui le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses ravie de vous retrouver sur cette rubrique rose. Vous vous êtes lancé sur plusieurs activités sportives cette année pour garder la forme et même perdre du poids. Une pesée sur la balance vous confirme que ça n'a pas vraiment marché. Vos séances de cardio, vos abdos n'ont presque rien donné. Pas de panique. Dans l'espace dédié au sport de cette rubrique, nous avons recueilli pour vous Grâce au site web objectiffitness.com, 5 erreurs fitness que les femmes font et qu'elles doivent éviter à tout prix pour atteindre leur objectif fitness et santé. Alors, attaquons 2024 en forme et avec les bonnes informations. Plus vous en savez sur le fitness et la musculation, la santé et la nutrition, plus vous maximisez vos chances de réussir dans votre programme. Erreur numéro 1. Tout miser sur le cardio. Beaucoup de femmes croient l'idée archaïque que le cardio va les rendre minces et la musculation costaude. La plupart des femmes aimeraient avoir moins de gras et être plus toniques, n'est-ce pas Enfin de perdre du poids et sculpter votre corps, vous devez incorporer des exercices de résistance dans votre régime fitness, donc de la musculation. Et pas des poids plumes, Mariam. On a des 6 kilos, des 12 kilos, des 18 kilos, des 16 kilos. N'allez pas prendre 6 kilos. Erreur numéro 2 à éviter. Suivre une diète trop faible en calories. Il y a une légende urbaine qui raconte qu'en s'entraînant plus et en mangeant presque rien, on perd rapidement du poids. Alors, bien que ce principe puisse fonctionner sur une courte durée, il provoquera très probablement de nombreux problèmes a posteriori. Tout comme votre voiture a besoin d'essence pour fonctionner, votre corps a aussi besoin de ses nutriments, de son carburant pour tourner à pleine capacité. Au lieu de vous priver à l'extrême, équilibrez votre style de vie entre un rapport calorique sain et une augmentation de votre activité physique. Une diète trop faible en calories peut avoir des conséquences. Carence en nutriments, perte de masse musculaire, on devient trop maigre, métabolisme lent, manque d'énergie, d'acuité mentale, dépression. On se voit demain sur la rubrique rose pour plus de conseils fitness. Maria, place à l'espace santé et bien-être. Bienvenue dans notre coin dédié aux filles. Aujourd'hui, on va parler de bien-être et ça sera avec moi, Maria Madé. Le mode de vie moderne nous a contraints à rester assis pendant de longues heures, souvent devant un ordinateur ou une télévision. Ce mode de vie sédentaire a de nombreux effets néfastes sur notre santé et notre forme physique. Pourtant, maintenir une forme physique optimale est essentiel pour rester en bonne santé et se sentir bien dans sa peau. Nous allons partager des conseils astuces à pratique pour maintenir sa forme physique au quotidien, sans avoir besoin d'aller à la salle du sport. Pour commencer, Rabi, il faut faire des exercices réguliers. L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir sa forme physique. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport pour faire de l'exercice. Des exercices simples à domicile peuvent être très efficaces. Manger sainement. L'alimentation joue un rôle crucial pour maintenir sa forme physique. Il est important de manger des aliments sains et équilibrés pour éviter des problèmes de santé liés au surpoids. Manger des fruits et légumes, des protéines maigres, des glycides complexes et des graisses saines est essentiel pour une alimentation saine. Il est également important de manger à deux heures régulières pour maintenir un bon métabolisme. Prendre des pauses actives. Les pauses actives sont une excellente façon de bouger tout au long de la journée. Vous pouvez faire des courtes promenades à intervalles réguliers pour éviter de rester assis trop longtemps. Voilà, merci Mariam. Aujourd'hui, nous avons clairement une rubrique rose spéciale mise en forme. On se dit à demain pour encore plus de bons conseils bien-être. C'est officiel de Merci pour ce partage d'espérance, les filles, chers auditeurs. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti. Propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui et néfaste. Un sujet que les femmes du studio Kalangou abordent avec sourire dans le Loti d'aujourd'hui. Elle explore les impacts sociaux et émotionnels de ses comportements dans une discussion entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji duka duka To, lahiya in duka. ya same ki na san kai da gina ne cikin shan mota can to ban so ta gane mu ne. dan shi na ce ki doka to sai me abi ke ki ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abokiyar mu bace biki shi abin da ta yi ma Anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya Anna <laughs> wa ya gaya miki wannan zancen mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki kina iya gaya mini me yasa rahina za ta iya ma anna irin wannan abun haba ke ko kina yi kamar baki sani ba kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunanta wurin malami don ta kare da ita Hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke ma yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne nadira kullum haɗina haɗi miki ki bar jita jite wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jite hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magari kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin na dai shi to zo mu wuce daga ban nan dai ke da ki yi wani boye-boye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba to to na dai shi na gane kuma to ki saki fuska man kawata dukkin bikin sa fuska juna kamar da ke nayi ba dole ba in saki fuska ai ke ni ke ce nake yiwa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari mu to shikenan mutum dames de la rédaction. Chers auditeurs, il est temps de découvrir la recette du jour. Et eh oui, Habiba, il s'agit de burabusco, un plat traditionnel kanouri. Généralement, il se mange avec la sauce à base de feuilles de Suivons la recette du brabusco à base de bleu et la sauce de poisson frais présentée par Faji Aboubakar. Elle est, elle est au micro de Zenob Abdou. To shan ruwan kanwa watan Ramadan ya zama al'ada. Ba bare bari kaɗai ba mutane saura ma akwai masu yi. Ruwan kanwan nan yana da amfani sosai. Ana shan shi ne saboda yana kawar da waɗansu cututtuka ma a zuciya. kuma idan ka sha kana jin daɗi kamar ka ci wani abu ka karya ne haka kake ji baka jin ishi ruwan kana sha shi yasa dai dalilin da ake yi kuma yana karya kumallo shi ruwan kanwa dai hatsi wannan na gona mai kyau tsanwa shi ake nema da fari a gyara ta idan aka gyara aka fece ta sai a sa mata tanka da citta da fari sai a nuka waɗansu suna sa kimba wanda baya so kuma baya saka sai a nika shi da kanwa idan aka nika sai sai zo a dama a sa ruwan zahi a sa ɗan sukari wanda bai san sukari haka ma zai gyara daga an yi kiran sallah a yi buɗe baki da shi daga bayan an tankaɗen ma saltan shi idan an sa ruwa dusan shi jajajen nan kaɗan kaɗan yana tashi sai a tace shi da tame in aka tace shi da tame a ƙara mai ruwan zafi sai a sha amfanin shi dai guda duk masu sha dai baya sa su ishi ruwa kin ga wani da asuba ma ya sha kuma lokacin da zai yi bude baki ma yana sha kuma in ka sha shi sai ka ji zuciyanka lahiya kalau baya ma kulle maka ciki ba kamar ruwan sanyi ba shi ruwan zahi yana da amfani da kuma ga kan wanda hatsin duka amfanin su da yawa ne gaskiya yana ma mutane amfani kwarai ma da gaske yana cire waɗansu cututtuka tunda dai ko yunwa ba za ka ji ba in dai ka sha shi bare bari su sun fi yawan yi tunda waɗansu kabilan ma ba su san su sha ruwan zahi ba to amma da yake yanzu ya zamanto al'ada mutane da yawa ne suke yi tunda kowa ya sha ruwan zafi ya ji daɗi gobe ba zai ƙara shan ruwan sanyi ba ko babu watan azumi yanzu kamar mutum bai da lahiya da safe bai iya cin komi kana iya dama mishi ka bashi ya sha ya cika cikin shi sai ya ji daɗi da ran shi kafin ma ya samu ya ci wani abu ko baka iya cin wani abu kana iya ba ma mutum kuma ruwan kan wannan da ke gani ana yin kunu ma da shi na kanwa irin shi mutum ya sha yana ƙara ma mutum lahiya tunda mutane da suna shan shi irin 'yan gargajiya na da wannan da shi ne ma za su karya da fari tsofi-tsofin nan duka da shi suke karya a dansu mutane yanzu dai ne daga azumi sai azumi waɗansu kuma ba sa yi tunda kowa ra'ayin shi daban-daban ne amma masu yin sun fi yawa kuma gaskiya an fi yin shi da azumi Chers auditeurs, c'était Inge Kuluwa, C'est une bouillie à, euh, faite à base de la farine au natron. C'est aussi une recette culinaire traditionnelle chez les Kanouri. C'était Madame Falmata au micro de Gidi Abdraman. Et chers auditeurs, on, revient maintenant on revient maintenant sur notre recette Brabusco présentée par Faji Aboubakar au micro de Zainabou Abdou. nan ga burabusko ne na alkama da miyan kihi danye to burabusko sai a sa ruwa cikin tukunya ruwan ta tafasa a sa mai sai a tuka shi haka ne dai ake burabusko to miyan kihin da kihin danye ne ake sa yanzu ka yi miyan ka yanzu miyan ne a sa mai a sa albasa a sa su tafarnuwa su yaji haka su tomata duka miyan ya dahu kihin ka a far da ja ka wanke shi me sai ya sha ruwa kihin naka ya sha ruwa sai ka saka kada shi a cikin in ka kada shi komi yawan shi bai huce di minit miyan ka ya dahu shi kenan shi mm. kun ce in an sa ruwa cikin tukunya sa mm, mai eh. kenan kamar wadda ake yi tuwon tuke ne ake yi eh kamar tuwon tuke ne sai ka yi ka tuka shi in ka tuka shi mai amma sai ya dan tauri tuwon tuke ai shi buga shi ne kake shi just turnin shi ne kake yi C'était la rubrique recette. Merci les dames d'avoir partagé vos astuces. On ne cesse d'apprendre. À présent, Akeyan, Maman Ada pour la culture linguistique. Il est le responsable d'Esk Bonjour Ada. Bonjour Abiba. Euh, Habiba. Bonjour. Euh, euh, Bonjour Ada. Bonjour. Alors, eh. nous viens avec quel mot aujourd'hui? To yau gaskiya mun zo da wata kalma ta jinkirtawa, wato jinkirta wani abu. Amma ba zan ba da kalmar ba ma'anarta sai na baku wannan misali wanda ya shafi wato wata rayuwata da a lokacin da nike karami inda nike ta da wani aboki na wanda muke komi tare da muna kanana. Muna komi muna cin abinci tare muna wasa muna komi ba, ba abin da ke raba mu da shi. amma eh, wani lokaci wani aboki na dama yana da rashin lafiya ta ciwon siga ya ko da wani lokaci yana rashin lafiya na hana shi ya da wani abu mai siga tun muna ra amma kuma su da yake muna yara sai mu ɓoye muna rika shan bambu da dai sauran abubuwa wanda suke da suga har dai abin sai da kai shi wato likita da yake na girma kuma ma'aifiyata likita ce sai take bani bayani musamman game da nau'in ciwon da yake da shi wannan aboki nawa da kuma cuta ce wadda take da tsanani a shekara ta dubi da goma sha tara wa ƙaunata ta shigo gida sai take tambaya ta kin ji wani bai da lafiya ni ce a ban da labari sai ce muke gare shi sai ta ce a ita ma bata sani ba amma dai wato ba ba rashin lafiya ba ce mai tsanani to ina so in ta gan shi amma sai ni ce sai na sai gaba zan shi in gano shi amma washe gari wajen karfe goma sai na ga wato ta tagar da nike ta classroom sai ni kaye yan abokan aikin makarantar shi suna zuwa suna taro sai ni tambayi wata ni ce me yake faruwa sai suka ce san ce ko yajin aiki ne kuke sai suka ce a'a sai ya ce akwai wani abokin su da bai da lafiya kuma ya mutu ya rasu daga nan san ce to bari in je gida ko in je gida sai ni iske kuma ko su akwai mutane da yawa tuntun sai ni ce to kenan abin da kanwata ta gayi haka ne sun ce to bari in ruga shi ko da ni sai ni ina kuka sai ni suka kaunata sai ta ce eh, kin gani ta haito da gudu tana cikin wato idanun ta duka cike sun yi sha tana kuka ta ce aboki abokina ya rasu to daga nan ne wato na rasa wannan aboki nawa wato a nan muna so mu nuna cewa jinkirta wani abu yakan sa idan ka jinkirta wani abu sai ka ga wato abin da ka jinkirta lokacin da ka ce ta kamata kai shi ba kai shi ba sai ka ga ya zama wato wata matsala ko wani abu ya faru wanda baka ka so to kin ga misalin da nake so in baku a game da wannan kalma ta jinkirta wani abu ka ɗauki ni abu amma sai ka ce sai gaba za ka yi wannan yana zama wata matsala To Adamungo de Sanjima. il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ce Halima Sa'adu mazamniyan nan Arlit. To saƙon da zan isarwa a studio Kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai. Gaskiya mun son samu ne a ɗan ƙara lokaci balle ma ni da emission ɗin nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata duk inda mata za a ce gaskiya ka inda suke ci gaba nan muke so mu muna son a ce mata ga sanan sun san ciwon kansu suna ta ci gaba da al'amuransu gaskiya kenan mun samu a ci gaba da irin emission ga kuma a ƙara lokuta. Ni ne Zanadu a nan Arlit game da shirye-shiryen da kuke a cikin gidan rediyon nan na Kalangu gaskiya yana ƙayatar da ni sosai shirye-shiryen naku suna birge ni sosai ina ra'ayin sauraron ku kuma a kowane lokaci shirye-shiryen da suke gabatar da 'ya'ya kamar kuɗin aure da suke magana a kai. cewar amma uwaye magana a kai. abubuwan duka yanayi ne na rayuwa ka shigo dole sai ana sasanta akan su komi a yi shi yanda ya kamata insha Allah. Faɗakarwa cewar sana'ar da za a yi matashi yana hidda mu shi wani abu ba cikin cewar yana nan cikin mutuwa zuciya kullum ya kasance cewar yana neman abin da zai hidda mu kanshi takaici su gane abin da ake nufi ana faɗa da su a kowane lokaci ya zama abin suna aiki da shi ina tunanin a ƙara shi ni da anawa saboda ina sauraron su ne kuma suna fata da ni sosai ina ƙaru a kan shi Allah da ya bada sa'a Ciro Kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarin da take ko ina na jaha jaha da na labarin kasa duka da har na tare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma yana karuwa da su kwa so tubi bisa kai ga harakan matasa wannan da suke yi ga dukkan alama na lura radio ne wanda duka fadin Niger ana sauraron shi gaskiya hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraron shi jehi jehi eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka komi suna yi suna tattaba ko ina matasa tsofi rashin lahiya komi da ina musu fata alheri allah ubangiji ya sa ci gaba da haka tsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya to gaskiya studio kalangu kuwa emission ce take katar da kowa da kowa wanda da yake su kinta ban samun damar sauran ta sahi tun da sahi da marice ne ake amma ta marice dai kamar in muna da dama muna sauran ta da tanzanta yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da galgajiya duka kenan saboda shine suke burge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu da san suka mance da galgajiya a rika sa musu don ka san da lokacin da da ne yanzu ba ɗaya ne ba. to suna na dai abdu da kakan studio kalangu gaskiya bata shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa a yi domin shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gare ku eh shi wannan suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai ni ne Sahil Prezi fada ba bambanci Arlet lalle dai studio Kalangu gaskiya muna sauraron su kwarai kwarai fiye da yanda ake tunani ma saboda zawar su dinkin nan shirye-shiryen da suke gabatar mu da su na matasa da wayar da kanu da labaru wannan da suke a cikin lokaci gaskiya suna faɗakar da mu kwarai da gaskiya musamman ma yar din su na labaru da suke respectan yar ba a kuskure ma yar din labarai abinda muke bukata a studio yanzu kawai su ƙara faɗaɗa mu shirye Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. abincin da za mu muku shine miyar yakuwa danya da kuma shinkafa ko tuwon laushi wanda kake so dai da shine zaka ci wannan miyar in ta kare da harko dai sai ki samu albasa albasa mai yar dama ki samu yakuwar ki danya misali dai ki samu kaman kai biyu da kuma ki samu alayyahu shi kuma kai ɗaya sannan ana son attarugu da 'yar kanwa da 'yar tafarnuwa da ɗan gishiri da yaji sai kuma ki samu naman rago mai kyau wanda yake da mai amma kun ba wanda yake da mai sosai ba sannan kuma ana son ki samu kihi irin wannan kihin da ake ce fason fime in wajen ku babu shi kina iya samun kihin ki mai kyau irin wanda bai da kayan nan kanana sai ki soya shi ki aje shi hura guda amma wurin soya kihin ha ki bar shi ya soyi kwarai har ya kai ga kyarmisha kamar irin wanda da an soya shi za a ci shi tare da tashi a'a to sai ki dora tukunyarki sannan kuma sai ki kawo wannan man naki ki zuba in namar naki yana da mai sosai na mai kamar kar ma ya isa in kuma naman bai da mai kina iya kara kaɗan bisa kar in kin dora tukunyarki sai ki zuba mai in yayi zahi sosai ki zuba naman ki da albasa sannan kuma ki ɗauko yajin miyan nan kisa sai ki bar su su soyu zuwa can sai ki haɗa tafarnuwarki da ɗan attargunki wanda kika kulkula dan gishiri sai ki zuba dan ma kuma dai ki ci gaba da soyawa sannan sai ki zuba ruwa wanda zai dafa miki naman zuwa can in naman naki ya dahu ita wannan yakuwar da muka yi zance tun da harin da ita da wannan alayyahu in kika tsige su kika wanke su sosai sai ki sa su cikin tukunya ta daban ki tawasa su kenan a nan gurin sai ki samu yar guntuwar kanwa ki dan bala kaɗan ciki in ya dahu sai ki sa ki tace ba a so a zuba wannan ruwan a cikin miyan zuwa can miyar taki kin tabbatar da ta yi daidai ta dahu sosai sai ki ɗauko wannan yako da kika dafa da alaihu wanda kika tace sai ki zo sai ki zuba a cikin wannan miya ita wannan miya tana buƙatar da daudawa ta kalwa kenan kamar yadda na ci miki abincin mutum biyar ne kiyan daudawa kalwa in kika sa in kika sa manyan jimki guda ma ta isa an kuma ƙanana ne sai kin samu guda biyu kenan sai ki daka wannan dodowar taki sosai idan kina da wani dan attarugun ki kusa ko wani dan pavron kin san wani bai santa shi sai ki hada da su a lokacin nan sai ki zo ki zuba bayan kin zuba wannan yakuwa sai ki kara ɗan ruwa kaɗan sai ki bar shi ta holhosa amma ina jin hankalin ki wani gida kada ki sa wuta da yawa sai ki bar wannan daudawar ta shiga sosai a cikin wannan yakuwa saɗu tare da wannan miyar taki daɗa nan wurin kaɗan kaɗan kaɗan ki bar shi da hankali kwance har ya kai ga inda ya dahu ya hiddo mai daɗa lokacin wannan miyar taki ta yi sai ki maida ta hura guda kina iya yin tuwon shinkafa ko kuma tuwon masara to ni dai mafi akasari na yin wannan miyar da tuwon masara Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fin de cette émission de ce mardi 10 avril 2024. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Salamatou Kadri. Si vous avez raté l'émission, pas de panique. Allez-y seulement dans le site web du Studio Kalango, www.studiokalango.org ou sur la page Facebook du Studio Kalango. L'édition était assurée par Adama Danwaki et à l'édition, nous avons Mustafa Ayouba. Bonne journée et bonne rupture. Bye bye.